والذين هم من عذاب ربهم مشفقون kuma su ne waɗanda suke tsoron azabar Ubangijinsu duk da abin da suka gabatar na ayyuka na gari.